tun da nake kiran ki saratu haba yar samalmalar yarinya tun da nake kiran ki ki zo ki karɓi kuɗin cefan da kin ga daga yau kuma na koma bangaren ki ai ka gani fa ina ganin ta uwa ta zama bin ta zanyi kamar yaya to na gaji da zama ba zan iya zama da kai ba tunda har ɗanka zai iya sa hannu ya daki mahaifiyata kana ji kana farka ka sa tsinin amma ban ɗau mataki ba za ki ce ban tsinin da komai ba ni da aka yi sha yanzu magani yanzu yadda gwamma take a kwance a zaunan nan kamar an jiyo tufa birji ana gaura mai hajiya mari na ce na sauta na ce kama da bakin aure na da uwaka a gaban ta ba aka yi wannan na faɗa mataki ha ba saratu ba zan sake gwamma ba zama ba matata ba bace yaya gwamman me menene ikawa zancen saki ne abun a shashin namu ka ɗau mataki ka eh, saki to ban saku ba sai dai ni in sake ka ban saku ba na ce ne ba ni da bakin magana don ke ba a matsayin ke ba matata ba shi eh. ba matata ce ke ba ba da wata magana da ke mm. ko kalli ki ga ina yi ba ki ni kallo ba to <laughs> a dauri kashi ko a bata igiya kai bari in gaya maka zaman ƴaƴa na ma nike haka din ya fi mun daɗi ya fi mun sauki zan ci da ƴaƴanki amma ke ba zan ci da ke ba kuma in kika hau masan gida na ban yafe miki dama me kake mu ba abin da kake mana ga dukiya nan rababa sai mun ci ba yanda zaki da ita sai an raba gado sai an raba gado kai za mu binne shige mu je in dauko in baki kuɗin tefa ne in tafi a ba zan shige ba ka hada da ɗaya ai a hankali za a yi mu je in baki kuɗin tefa na in fita in na daba gurin zan ba gaskiya an baka saki ɗaya ba za a yi don Allah don annabi a saki ɗaya a to menene tunda na aure ta nake kana kwari hayaki Where, where's it all out there? daga ina kuma Ok! daga ina malam daga ina kawai ka zo ka samu motar mutane a je ka daga gunza mata wuta kai ne ma mai wankin muruci a nan gurin kai ne mai wankin muruci a nan gurin wankin na zo na ajiye mota ba a wanke min ita ba tun daga na wata daga amerika a nan kai daga amerika ke ita amerika muna duka ka kura amerika ta ina kai biyo madalla gwammaja na sakata na je na je na je gaya daga gaya sai na burkita ban tsaya ko ina ba sai burkita. Yai. sannan na ƙara miƙawa sai indiya kwana na arba'in da shida ne ko arba'in da shida ne sai saudi arabia muka je da shugaban ƙasa saudi arabia muka zo nan muka shuru da shi muka yi dukkan jinko da muka yanke shawara sai muka yanke shawara sun ci america to shi ne daga america na gonan ne fatin ɗin ta ake yi lokaci ta li wani ƙarfi amma kai haka kullum baka san yadda kai kalau kake kuwa ka je wajen mutum mota kuwa ta kuwa a duniya gazali kai gazali ka je na wai motar nan tawa kawai ita da mota aje ringa gunza mata wuta ni ba turo shi ne ba ba sa shi ne ba dan Allah kai hakuri dan uwana ne ba cikakken hankali gare shi ba eh ba da cikakken hankali kuma na yi magana ma wai tambaya ta yake wai idan ta wuce ina mu ina mu ina mu ina ina ku mota kai da Allah na zuwa why is your particulars kai ina ID card ɗinka dan sanda ne kai na hawa mota yes ma'aikaci ne kai TBI ne ina zuwa na Honda Peugeot Toyota Golf to to shikenan and and the, the, the, the, the Mm, kaga ne yau maka fasa bitin ne yau amerika fasa bitin na mikar da ita sam al kenya na sa in na sa kafa na take ga mutum wannan amma da kanin ku na shiga ba hadi hadi hadi na wallahi ba dan kai wannan maganar ba ana yi mana sace-sace a nan gurin a sace mota ni nake turo su ni ne shugaba ah, eh, eh. ni ne president shi ana garzali ni ne ga wannan ke barayin duk duniya ni ne uban su da za a turo yan ruwa haka yan ruwa mun ne uban su wane ne yan ruwa yan ruwa ruwa za ka ji a ba mu kashi dan Allah mu je jikin ya hakuri alaji ya hakuri dama malamai sun ce hauka kala-kala ne arziki ma kala-kala ne to shi dai wannan ga irin nasa ka haukar ba hauka ba ka zo ka tadda mota a ajiye ka ringa kunzuma mata wuta salon ka sa inji na ya buga kuma ana magana kana cewa ga ina takardu ba dan jaza wani masifa jazawa kai bane yanci Allah ya sa ka warke to amma dai Allah ya sa warke